Salamu alaikum yan uwa na Maiduguri da yan Najeriya gabaki daya. Dan Allah shugabanni ku ji tsoron Allah. Akwai mutuwa akwai hisabi. Wai mu yan Maiduguri an ɗauke mu ba mutane ba ne ba ko kuma dai kawai in ce manyanmu ne ba su damu da mu ba. fi sabilillahi a kwanan nan an yi kashe-kashe a gubiyo almost kusan mutane akalla sun fi hamsin da suka mutu ran asabar da ya gabata mutane na ga sun kai mutum goma sha biyar a mangwano aka kashe su still ran asabar din kuma a wani ƙauye gwani usmanti aka kashe mutum aƙalla yana ga mutane sun fi hamsin ko kuma in ce sama da haka wai in najeriya ko kuma in ce wai in maiduguri ko ba ku da kishin al'umman ku ne ko kuma kawai kuna son yin talakawan maiduguri duka su mutu su kare to hausawa kan cewa gari in ba mutane sarki wa zai mulka yanzu maiduguri in ta zama kufai wa za ku mulka ku da kanku ne za ku zauna ku mulki kanku ba zai yiwu ba dole sai da talaka ku duba amerika farin fata ya kashe mutum ɗaya tal suka tashi suka yi ca amma mu 'yan najeriya ba mutane ba kenan laifin ku ne maiduguri an ba ku mukamai chief of army staff ɗan maiduguri me ka tsira na ma yan maiduguri eh, chief eh, wannan chief of staff kafin ya rasu ɗan maiduguri ne allah ya ji shi da rahama amma me ya tsina na ma yan maiduguri security advisor Ɗan maiduguri ne me tsina na ma maiduguri kawai kanku kuka sani da iyalanku ba ku damu da rayuwar talaka ba allah ya ƙara ma baba gana Umar zulum lafiya da hazaƙa an kuma allah ya bashi nasara akan abubuwan da yake yi a kullum za mu ci gaba mishi da addu'a mu talakawa ne ba mu da abin da za mu taimake shi da shi muna da tabbaci insha Allah Allah zai anshi addu'a mu za mu ci gaba mishi da addu'a amma yan maiduguri gaskiya abinda kuke bai kamata ba masu faɗa a na maiduguri gaskiya abinda kuke bai kamata ba kawai kun zauna kun zuba Ito. ana ta kashe al'umma bayan allah ba su ce ba su sha ba ko kuma ko oho especially ma ni sarki allah ji kan baba mustapha da a ce yana da rai da hakan ba ta faru ba allah ya ji kan shakar baji malamai kenan na kirki allah ya sa sun huta ba irin mu ne yanzu ba kawai su damuwansu in an ce musu kuɗi ne ehen wani zai kakkaɓe babbar rigar shi ko binjiman shi sai ya shiga an dai malam guro an dai malam ma shame of you shame of you maiduguri maiduguri maiduguri kun maida ta kaburbura kun maida ta kaburbura amma ba damuwa akwai ranar hisabi duk wanda yana da haƙƙi bai tashi ya tsawatar ba wallahi ya tabbata akwai hisabi an kashe mana yan uwa an hallaka mana an barnatar mana da wuraren mu wurin zamanmu dukiyarmu ina yake babu kun maida mu marayu kun maida mu talakawa amma akwai hisabi to wai buhari me amfaninka kai kuma me amfaninka ka ɗauki ƙur'ani ka rantse a kan cewa za ka kare dukiyan al'umma za ka kula da lafiyarsu za ka kula da za ka tsare su daga matsalolin da za su bujiro musu like irin za su hana su walwala da kwanciyar hankali ka rantse kace sai ka yi a duk najeriya arewa ne kadai ake wannan iskanci zamfara katsina sokoto maiduguri adamawa yobe nan ake kashe-kashe sai kuma wa'incan yayin taraba su wannan tsakaninsu ne suke kashe junansu sun san matsalarsu ba abinda da ka ka yi mana a Najeriya ce na wanda za mu yaba maka mu ce eh tabbas shugaba ne mai kishin al'umma eh da mun ɗauke ka haka ne mai kishin al'umma ne mun zaɓe ka akan cewa mun sa hope za mu samu zaman lafiya amma kash mun samu akasin haka da yake ni ba ba haushe ba wani lokaci za ku samu kuskure a hausa na amma dai abin da ya kamata in faɗa na faɗa kawai ne haushi na akan 'yan maiduguri masu faɗa a jinnan ne wanda ko makamin da aka basu banga ne suka yi da makamin ba wai shi burtai ko waye ne mai yake da suna ma wai na tattara kayana na koma can maiduguri sai na ga bayan 'yan ta'addan nan kafin me amfanin zamanka ba ganda ba kana zaune a abuja ba da kana maiduguri da baka maiduguri ana ta kashe-kashe da zuwanka maidugurin nan sana aka kai hare-hare aka kashe mutane ita sambisan ma duka guda nawa ne ita sambisan guda nawa ne ga baki ta? kama daga dambuwa zuwa gwaza kama daga bama ka ce za ka shiga dajin sambisan nan ka ratsa shi ka ce za ka je Eh, wannan reserve wanda muke kira shi reserve zuwa zuwa jambuwa wannan kama daga cibo tsakiyar nan zuwa askira uba zuwa kwandiga ba nan ne kawai tsakiyar nan ne kawai ana kiran shi da sambisa ba sojojin najeriya miliyan nawa ne ko kuwance dubu nawa ne sojojin najeriya da 'yan sanda me amfaninku ba ku damu da mutane ba sai kun damu da ku samu dukiya ba damuwa ku tara <laughs> akwai ranar da dukiyarka ba zai maka amfani ba akwai ranar da dukiyanka ba zai maka amfani ba ni talaka ne but tunda aka ce demokratiya ne kowa zai faɗi ra'ayin shi na faɗi ra'ayina idan mutum ya ce abin da na faɗa ba daidai ba sai ya mayar min da martani sai ya mayar min da martani watannin baya kwance shekaran bayan da ta wuce mace ɗaya tal aka kashe ɓangaren yorubawa yar wannan ƙungiyarsu na ban san mai sunan ƙungiyarsu ba najeriya ta tashi ta yi ca amma rayuka mummunan arewa ba komi ba 'yan arewa ba komi ba saboda kwaɗayin duniya da milki saboda abin bai shafe ku bane ba shi yasa da ana kashe ku da yaranku da kun tashi kun yi wani abu amma mai share mana hawayen munanan Allah Allah da ya halicce mu shi zai kare mu wanda ya mutu Allah ya ji kanshi da rahama mun da muke raye Allah ya kare mu da daga sharrin azzalimai shikenan falillahi alhamd